ina shugaban kasa ke na adalci shi ina su Atiku Abubakar ina sarkin musulmi duka babu ruwan su da kisan wannan matar da aka da yanta guda hudu lahinta hudu ne wannan matar kawai ita lahinta ita ya arewaci ba za mu lamunci irin wannan shashancin ba daga shagabanninmu. ba za mu lamunce shi ba wallahi Jama'a salamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke horin cikin sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin daga Laraba wanda sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku mako-mako. A wannan karan labarin da za ku ji a cikin wannan shiri na daga Laraba ba shi da daɗi. Kisan mace mai ciki da 'ya'yanta hudu mace ce da take ɗauke da ciki wato juna biyu na kusan watanni tara wanda ake sa ran ma za ta iya haihuwa a kowane lokaci. A wannan lokacin an kashe wasu ƙarin 'yan acaɓa 'yan arewa su biyar da wani mahauci mutum guda. Wayo ni wayo. wayo arewa wayo ni wayo ni wayo arewa ina mafita jama'a ina mafita arewa kamar yadda kuka ji somin taɓin labarin a ranar lahadi 22 ga watan nan na mayu 'yan ta'addar ƙungiyar IPOP masu neman ɓallewa su kafa ƙasarsu ta Biafra suka aikata wani kisan gilla na ƙeta da rashin imani akan wasu 'yan arewacin Najeriya goma sha biyu. a garin Isulo na ƙaramar hukumar Orumba ta Arewa a jihar Anambra. 'Yan arewan da ƙungiyar ta kashe ba su yi musu laihin hwari ba balle baƙi, laihinsu kawai shine kasancewarsu 'yan arewacin Najeriya. Magidancin da aka kashe ma mata da tsohon ciki gami da duka 'ya'yansu ko yaya yake ji? ina cikin zafi yanzu na hidda ke magana kai ina cikin babban zafi yanzu na haka wallahi. Wane mataki sarkin Hausawan yankin ya ɗauka akan wannan aika-aika? Yanzu menene abin yi? Mecece shawara kuma mecece mahita? Idan har ma nake gaya wa mutane don wanda zai yi tafiya na kai ya kamata mu bar wannan bangaren namu nan kowa ya yi tafiya. Da za mu farka mu gyara za mu daina kuka. me ya faru ya faru ne arewa marcabobin arewa ya suke zubewa daukakar arewa tana ta dakushewa cigaban arewa yana ta durkushewa matsaloli yau sun da arewa Ku biyo mu ku kasance tare da mu domin ku ji cikakken bayanin abin da ya faru da kuma dalilin aikata wannan kisan gilla mai tsananin muni da tada hankali. za ku ji shinhiɗar da wakilinmu Abbas Ibrahim ɗalibi ya mana kan kisan gillar, sannan ku ji mijin matar da aka kashe ta da tsohon ciki tare da 'ya'yanta hudu. Sarkin Hausawan ƙaramar hukumar Orumba ta Arewa Alhaji Usman Sa'id shi ma ya yi ƙarin bayani a kan abin da ya faru da kuma halin da Hausawa ke ciki yanzu haka a jihar Anambra ya kuma ba da shawara ga 'yan Arewa mazauna jihar Anambra. Haka kuma mun ji matsayin gamayyar ƙungiyoyin mutanen Arewa wadda aka sani da CNG. Mu gyara To domin mu ƙara fahimtar abin da ya faru a ranar ta Lahadi a garin na Isulo na ƙaramar hukumar Orumba ta Arewa a jihar Anambra. Gashin hida daga bakin. Sunana dai Abbas Ibrahim Ɗalibi Ni dan jarida ne da ke zaune a jihar Lagos. Eh ni ne wakilin jaridar Daily Trust, Aminiya da kuma gidan talbijin na Trust TV. Wato dai kai ne wakilin kafar sadarwar Daily Trust. Haka, nakan kula da jihohin kudancin Najeriya musamman jihohin kudu maso yamma sannan idan bukata ta taso nakan shiga jihohin kudu maso gabas da kudu maso kudu domin ɗaukar rahotanni. Yawwa, to Malam Abbas, wani irin ƙarin bayani za ka yi mana game da al'amarin da ya faru ranar Lahadin da ta gabata a jiha Anambra? Wato al'amarin da ya faru na kisan mace mai ciki da 'ya'yanta hudu waɗanda ake zargin ƙungiyar 'yan ta'addan ipop sun kashe al'amari ne da ya faru wanda ya tayar da musamman al'ummar arewa mazauna wannan yankin hankali a wato ita dai wannan mace kamar yadda muka zanta da mijinta kuma ya sanar mana cewa mace ce da take dauke da ciki wato juna biyu na kusan watanni tara wanda ake sa ran ma za ta iya haihuwa a kowane lokaci to ta fita ne a ranar lahadin da ta gabata ta fita ta je ta ziyarci yar uwarta tana kan hanyar dawowa ta hawo babur na dan acaba sai ta yi kicibus da su waɗannan 'yan bindiga wanda ake zargin 'yan ƙungiyar ta'adda ne na IFOP. Wato nan take suka harbe ta 'ya'yanta hudu kuma suka yi bidiyo suka ɗaura a yanar gizo wannan bidiyon shine ta yawo daga jiya zuwa yau yana karaɗe kafafen sada zumunta na social media. To Abbas shi ɗan a caɓan an hallaka shi ko kuwa? Eh shi wani ɗan a caɓan a wannan lokacin ah, bayanan da na tattara shi ne ya tsallake rijiya da baya. sai dai a wannan ranar dai a wannan lokacin an kashe wasu ƙarin 'yan acaɓa 'yan arewa su biyar da wani mahauci mutum guda mahaucin ma an tabbatar min da sunansa abdullahi in gani cikon mutum shida kenan wato ita wannan harira da 'ya'yanta hudu da tsohon ciki wata tara wanda ana ganin za ta iya haihuwa kowane lokaci kin ga su biyu kenan sannan da 'ya'yanta hudu da ya kashe yan caɓa su guda biyar ɗin gawar mutum huɗu a cikin su an kai ta a ɗakin ajiyar gawa ɗayan su kuma an ƙone shi ne kurmur tare da mashin ɗinsa su ma sauran guda huɗu ɗin mashinan su an ƙone su amma su gawa su ba ƙone ba tana nan an kai ta ɗakin ajiyar gawa. Yau wato su ma 'yan acaɓa 'yan arewa ne kuma shi ma mahaucin ɗan arewa ne. Kwarai kuwa dukansu 'yan arewa ne sannan a mm-hmm. lokacin da muke hira da shi sarkin garin wani mai suna sa'idu muhammad ya tabbatar min shi ma kaninsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi ma irin hakan ta ritsa da shi kusan watanni biyu kenan inda shi ma kanin nasa mai suna aliyu yan kungiyar ipop din suka kashe shi ita wannan baiwa Allah harira yar asalin wace jiha ce daga arewa yar asalin jihar adamawa ne suna nan karamar hukumar ganye mijinta shi ma haka ɗan asalin jihar adamawa ne mai suna jibril ahmad ɗan ƙaramar hukumar ganye da yanzu ma abin da yake faɗa min shi ne zai ɗauka shawarwaki iyalan nasa za a mai da su can jihar adamawa ne a nan ne za a yi jana'izar su. Yau wato su 'yan acaɓa da mahaucin su kuma an san 'yan asalin ina ne a arewa? eh zuwa nan ne dai ban tambayi shi sarkin da ya bani wannan bayanin ba amma ya tabbatar min yan arewa ne kuma ana nan an kai su dakin ajiyar gawa hmm. to waɗannan dai ban mu tantance yan wani gari ba ne a arewan ba tunda a lokacin dama muna bincike ne akan ita kisan wannan mata sai aka mana ƙarin bayani ake cewa ai ba wannan ba ne ma farko ba kuma irin wannan kashe-kashen arewan da ake yi a nan yankin ba wannan ba ne farko ba ma an saba cewa ya abu ne ma da suka saba gani. Yawwa, to Abbas baicin tattaunawa da kai da shi sarkin Hausawa ko ka samu tattaunawa da hukumomin jihar ta Anambra kamar bangaren gwamnati ko wani mataimakin gwamna ko mai magana da yawun gwamnatin jihar? A lokacin da na tattauna da su wato a jiya kenan a wannan lokacin su 'yan sanda ma bayanan da suke yi musamman shi kakakin A 'yan sandan jihar dalin da suke shi ne su ba su ma da wani cikakken bayani ba su iya cewa komai akan maganar ba. To sai dai bayan da jaridar Daily Trust ta fitar da labarin a jiya talata bayan da jaridar Daily Trust ta fitar da labarin su mahukunta musamman kwamishinan 'yan sandan jihar Anambra ya ziyarci sarkin hausawan yankin inda ya kwantar musu da hankali sannan ya ba su tabbatin da cewa za a tabbatar an kamo waɗanda suka yi wannan kisan. Amma a ranar da muka kira domin yin bincike, 'yan sandan nunawa ma suke yi ma kamar babu wani ƙarin bayani. Amma fitar da labarin da jaridar ta yi a ranar Talata ya sa su mahukunta sun fara ɗaukan wani mataki. Mm. Yau wato ko shi sarkin Hausa wanda ka tattauna da shi ya gaya maka cikin irin halin da 'yan arewa mazauna wannan yanki suke? Wallahi abin da ya nuna min shi ne cewa suna cikin tashin hankali suna cikin hali na kakanikayi inda ya faɗa min cewa ƙaninsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi ma an kashe shi a irin wannan hanya don haka su yanzu sun ma fara faɗa al'ummar su sun fara ba su shawarwarin kowa ya nemi kuɗin mota ya ƙara gaba wato suna tunanin ko dai su kara yin kudu su duba jiyoyin da suke da kwanciyar hankali ko kuma idan abin ya ci tura su dawo su na arewa su ci gaba da zama. Wakilin namu Abbas Ibrahim ɗalibi ya tuntuɓi mijin matar da 'yan ta'addar IPOP suka kashe da tsohon ciki tare da 'ya'yanta hudu dukansu mata Fatima da Khadija da Hadizatu da kuma Zaituna. Eh, ni ne mijin mata. Sunana Jibril Ahmed ne. Ok, ko za ka faɗa mana ya sunanta? Sunanta Haratu Jibril, Haratu. Haratu Jibril, yaran yaran eh. ƙanana su guda hudu shekarun su nawa dukan su? Su guda hudu ne. Babban sunanta Fatima Jibril. Na biyu ɗin shine Khadija da Jibril, Khadija da Jibril. To na uku shine Hadiza da Jibril. Eh, na hudu shine Zaituna mai shekara biyu ɗin kenan. Ta ce wani tana da ciki ko? Eh, tana da ciki, wata ta, a satin da wata ta haifu ma. ya kuka ji ya kaji da wani abu da ya faru to ma'ana ina cikin zafi ina cikin zafi yanzu na yadda nake magana kai ina cikin babban zafi yanzu na haka wallahi to yanzu menene bukatar kaurin gwamnati me kake gani ya kamata a yi gaskiya ya kamata gwamnati ta taimaka wallahi ba ka banna cikin saka mai wani nan haka wallahi okay okay me kake yi a jihar Anambra eh ina ina cikin gidan wani wani ne okay kai okay kai aikin gadi kake yi eh To me yasa kake ganin kamar waɗannan 'yan ta'adda sun kashe ma iyalinka? Eh to kai kasan larin ya wuce larin ya wuce nan wallahi sun sun ta wata a can azali sun je wurin ta. To eh. garin da wan kenan sai wayannan sun tare zuwa, a wani kawai yana kiran su. Okay. An gansu da eh, an gansu da imam sai aka harabe su gaba ɗaya ɗaya su duka su sun sa imam ne. Okay an gasu sun sa hijabi. yawwa eh na ga da yaran kananan ma sun sa hijabi ya kananan mata sa musu hijabi eh okay dalilin da yasa ka harbe su kenan yawwa okay okay kai dan asalin jihar Adamawa ne kai ma eh ni dan Adamawa gani local government wani local government eh, ganyen local government, ganyen local government. Ganyen local government. Eh. To yanzu zuwa yanzu na akwai gwamnati ta tuntube ku ko ta ce muku wani abu. A'a ni ban sai musu wani ba ni dai kawai dai ina kokarin na da zan kawo mata na gida don nan ma inda ake bin mutane na cika to ya kamata in je gida da shi. Ok yanzu yanzu an baka gawo wasu iyalin naka? Eh ina yanzu na aka mura musu wani za mu dauke su mu yi gida da su. Za ku kai su Adamawa? Eh. So su gwamnati ko wasu hukuma sun zo sun muku wani bayani sun ji ta bakin ku? ba wanda ya min ka da aka ce ma yaranka da ka gwamnati ba su ce ma komai ba ba su ce min komai ba mai yan sanda sun zo sun same ka yan sanda sun sun suka kai shi masu harfi ma eh amma sun zo sun same ka sun bayani eh yanzu na yanzu na station din ma yanzu za su shi masu harfi ba su ma bayanin komai ba eh, a sun tafi kawai sun taimaka sun ba mu takarda wai mu je to na je wurin masu suka ce min sai dai zan biya dubu talatin a farko ya ce ka biya dubu talatin kafin ka karɓi iyalin naka. Eh, eh kamin karɓe su ba eh. Yanzu an ce sai ka biya dubu talatin. Eh. To har wa yau Abbas ɗalibi ya tattauna da sarkin Hausawan ƙaramar hukumar Orumba ta Arewa Alhaji Usman Sa'id wanda ya ƙarin bayani kamar haka. Ta hali yanzu abin da yake a ciki ko da gaskiya mu yanzu muna nan abin da muke a ciki gaskiya idan har ma nake gaya mutane don wanda zai yi tafiya na kai ya kamata mu bar wannan bangaren namu nan kowa ya yi tafiya Ok, wato ka fara faɗa ma al'ummar ku cewa ku zo ku tafi ku bangaren kenan kowa ya koma yankin shi kenan ko kuma ina za ku koma? Ito, eh yanzu a gaskiya an bar kan kamar mu da inda yake da nan sauki a cikin mutum zai shiga ba in ma akwai a cikin gari inda yake da nan sauki mutum zai shiga cikin garin kuma in babu kuma mutum zai tsallake zo a yihu ko zai tsallake zo a kaba ko da wani guri kamar taka ko tafiya arewa ba a gaskiya mun da mutum tana ga gaskiya akwai matsala. ok to kana ganin za ku matsa kenan ku koma ko enugu ko asaba ko kuma ku koma arewa. Eh, because abin da nake magana da kai, yan garin da muke to da su a cikin garin ma gaskiya su kuma ba su da gaskiya. Yan garin ma su ma'anninsu tana cikin ma su mutum Ok, wato kana nufin ma ba wai wasu 'yan bindiga ba ne da ba san su ba da mutanen gari kenan? Mutanen garin ma suna ciki amma kawai su dai suna fitin nan cewa ba su a ciki. Ok, me yasa ka fiya haka? Yanzu abin da yake a ciki ba, a kan yanzu yanayin saro kuma yanayin ba da labari a tabbaci. Haka, haka, na gane, na gane, na gane. Ok, sai duk zai fata. yanzu kamar yadda abin da yake tafiya eh. a yadda nake magana da kai yanzu ran yadda nake magana da kai yanzu da ran matan da yaran ta aka tashi ta jiya waɗanda suke ta a neni jiya da yamma kuma mm. yaran mu guda hudu jiya kuma shi kuma aka rufe su da birnin da aka kone baburin su kurmus su kuma suna masu da jiya mashin nawa mashin guda biyar mashin guda biyar ok mashin guda biyar kana nufin yan okada ne suna tukawa suna yi hayan mashin ne eh. ok su guda hudu guda ɗayan ya su guda hudu to gaskiya ni ban san ya ɗayan ko don an ce ɗayan an kone shi shi kama gaskiya idan ka kalli cikin da zaka san ko waye ne shi mun. wanda aka sa shi da wuta aka kone shi da wutan ma gaba daya jiya an kashe yan okada su biyar kenan ko biyar kenan wanda suna nan yanzu suna nan suna suna mortuary guda ɗaya kuma an kone gawan shi eh. Ok, to wani abin da kake fara mutum kusan takwas kenan a jiya dama abin ya saba faruwa ne ka ce kuma kaninta. wata biyu da ya gabata shi ma eh, a bayan bayan na jiya ma akwai kuma mutumin da wanda shi kuma yanzu da aji da safin nan ne ma aka yi miki a nan a nan ka ok wani mutum da ce ma an kashe shi yau eh jiya ma shi kuma jiya da yamma ok jiya da yamma shi ma eh shi ma mai suya yake yi a gurin inda yake yake gasa naman eh yana ce da tsire eh a gurin da aka same a gurin ne shi kuma aka rufe shi kuma aka yi masa zan kwanan su ta kada shi ma ni ban san da shi ba ba ga amin magana sa san cewa akwai ma shi wannan shi ba wannan da ake um, Abdullahi ne okay Abdullahi shi kuma ina a um, nan ka to za mu iya cewa an ka lura a jiya kawai an kashe kusan mutum tara kenan to za mu iya cewa daga baya bayan da ne suka fara ta san yan arewa ne kawai suke kashewa ko kuma a duwan da suka samu ne suke kashewa wallahi yan arewa ne aka yan arewa ne kawai suke kashewa yan arewa ne kawai suke kashewa ki kuna ganin a baya bayan ne abin ya yi tsamari ko kuma daman ba yanzu aka fara ba ba yanzu aka fara ba ok amma kana ganin na baya bayan ya fi tsamari na baya nan ne yanzu aka nan dan su suka faɗa kan cewa kowa ya tafi kowa ya tafi duk wanda bai tafi ba idan aka zame shi fa za a su, kamar yadda aka ake ake kashe wanda aka za kashe su za su tafi okay wato sun ce sun ce sun ba ku notice kenan sun ce ku fita ku bar garin kenan ta ana faɗa gashi nan an tura a intanet a wasan ma gashi nan ma ana faɗa. Cewa kowa ya bar gari? Kowa ya bar gari ya tafi. Kamar alim salam kamar last week Tuesday ne ma. Sai da eh. suka yi sanarwa a intanet akan cewa abun da ta safi Umunze, Izira, da Nofiza, da Ufuma, da wannan shi Wai wa'anda Hausawan da suke a gurin su su fike su bari. idan ba su bari ba abun da su suka aikata wa a iyala shine za su aikata ta wancan guri ne shi za kamata su su fita ya bar wannan anguwan wannan gari ko garurukan kowa su fita bar wannan guri suka fito suna da abun da bai kamata su yi ba to yanzu kin da sun yi wannan sanarwar sannan gashi kuma suna kakkashe mutane za mu iya cewa kun fara fita kenan to gaskiya mutanen yanzu kan kowa ya fara gudu wadansu ma suna gani kamar suna nan tukuna ne ba su ba za su tafi ba tukuna ok kamar kai da muke zo muke yi da kai kai kana can har yanzu ko me yasa ka ci gaba da zama har yanzu yanzu haka tana gida na ban fita ban tafi ba kuma ni man na kan nan bar wannan anguwan na because a inda nake zama na mu yanzu mu mu da mun sara kan da da mu ne ma za a bi ta gidajen ma sai da mu za a na'am to kai ma kuna tunanin za ku kokari kenan to ni ma a gaskiya ni ya don jiya na kira kowa na sanar da kowa kan cewa gaskiya kowa ya nemo mota su koma yi ta kaza ok ka faɗa kowa ya nemi kuɗin mota ya tafi na faɗa wa kowa gaskiya kowa ta yi gaba don jiya daga na kira ba gaskiya abu ne yanzu kan tafi karfi karan ce a yi zama kuma garin zama kuma ana ta ɗauka ma daya daya daya cikin ya kuma abin akwai da wanda yanzu a yadda yake wanda nake gama magana na shi Abdullahi da aka kashe jiya Mm. gawansa yana kwanci a bakin hanya haka ta waye har da yammacin nan misalin karfe sha biyu na rana na kira shi DPO mm. ya za a yi da gawan bawa Allah nan ko za a je a dauko da coci DPO kuma yake magana kan cewa gaske shi yanzu ba zai iya tura yaransa su fita ba idan suka fita yanzu kara zai haɗu da wannan yan ba ta garin nan a musu wannan ba a ce. yanzu wani hali ake ciki sa. gaske yanzu nan nan da nake maka magana ce na fita nan ma na zagaya na duba garin ma yanzu cikin garin ma ba za ka ga mutanen garin ba duk kota na an da kan kan cewa duk masu yin na gare kowa ta bude shago kowa kada ya fita duk wanda ya fita abin da ya gani ya dauka shi yasa na fita na je na so abin da zan so ma abu da saguna guda daya ne wannan na ga abu shi na sa na je na ga abin kawai na gudu na da abu Ok, so da ka shi wannan mai nama har yanzu gawa shi na nan a waje kenan. Na mai nama nan to in nace don da na ga dito ne yace idan ni ina da mutanen da za su fito su dauka ɗauka ni in yi mutanen za mu je mu ɗauka awa. Ko ban san ya ko yanzu shi ya je ya fita ya je gurin ko hannu shi ko ko bai tura yana tsara sani ba. Mu yanzu da an ce gwamnati za ta yi aiki na adalci ta ciki gaskiya ba zan boye ma ba a kakka, masu yin vigilante chairman chairman na vigilante na ndowu chairman na vigilante na kamar su idu zulanti kamar abin da ya shafi zulanti na doru da na oko chairman zulanti na doru da na oko da na agwata da na eh, ne agulo da jugu da na ogoji da na na su eh, nan. bangarorin da za a bi a ma wannan su ce su vigilanti nan su ne za a tafi da su a ba su punishment su ne za su fada karfani inda nan su yanzu an yi da nake magana da kai yanzu an doru nan Eh. yanzu yaran da su in sun ji akan cewa turai suna shigowa a gari to an zo wannan wannan tambizan nan su suke gudu su fito a cikin wannan jejin sai su shiga cikin gari a kira moto moto ta zo inda suke a cikin garin nan a kawo kuci guda biyu a yi lodin kayakin bindigoginsu da kominsu a ciki moto ya gudu ya fita da su yan garin ne suke nuna musu hanyar fita suna nuna musu hanyar shiga to inda abin zai yi gwamnati ya kama su wayannan su nan ti na gari da yan community na gari in an kama wannan nan aka hukunta su yi musu to su za su ɗauki wannan mataki amma yanzu idan ba a yi ta aka ba shi gwamnati ya zama kamar da yake ta turawa yake tura a asalin shi zai nuna kan cewa yana arka da su yan zamiyan tsaro na gari to zamiyan tsaro na gari ne su ne suke kawo wayan yan adda ta cikin garin ne su suke kawo yan ba ta garin ne su suke ɗaure musu kai gindi su suke nuna musu anyan fita da shiga na cikin garin ne idan yanzu faru sun zo sun ce suna hada kai da su to ba za su samu abun da su suke so ba amma idan yanzu in an ce jami'an tsarin suna nan idan suka fito mu da muke zanne a wannan bangare idan za a same mu a boye a nemo mu a boye mu za mu a ba mu uniform inda za mu rufe kanmu da gidi mu bar a gane mu za mu iya mu nuna wai da daya da daya da daya da daya idan an bi an san ta wancan gure a gane yadda harkan za ta yi da ke. to Allah yin abun ba yi ta aka ba a gaskiya ba za a ci abun da ake nema gaskiya da wuya a samu wayo arewa wayo wayo ni wayo ni wayo kamewa ina mafita jama'a ina mafita arewa Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuna iya sauraron mu a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiya trust ko a twittercom aminiya trust. Har yau kuna iya lalubo shirin daga Laraba ku saurara a Buzzsprout ko a Spotify ko a TuneIn Radio ko a Google Podcast ko kuma a Apple Podcast. Hakanan kuma kuna iya jin shirin daga Laraba ta gidajen rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. ko ta rediyon Unity FM a kan mita 93.3 a Jos Jihar Plateau da kuma gidan rediyon amfani FM a Nyamai kasar jamhuriyar Nijar a kan mita 100 matsakaicin zango. Mu dau a tun gyara musamman san mafita da kanmu. Masu mu barka da dawowa muna tattaunawa ne akan kisan rashin imanin da 'yan ta'addar kungiyar ipo masu neman ɓallewa su kafa ƙasarsu ta Biafra suka yi wasu 'yan arewacin Najeriya goma sha biyu a jihar Anambra. To bari mu rihe shirin da matsayin gamayyar ƙungiyoyin mutanen Arewa wadda aka sani da CNG wanda muka tattauna da shi shine. Sunana Kwamar Jamilu Aliyu Caranci daga gamayyar ƙungiyoyin mutanen Arewacin Najeriya. wadda aka fi sani da CNG kuma ni ne West Coordinator wato mai kula da shi a arewa maso yamma. To kwamarar Jamilu me za ka ce game da waɗannan kashe-kashe da suka faru a jihar Anambra? Suwar kashe da suka faru wato a jihar Anambra shi ke tabbatar maka da cewa arewa babu shugabanci kuma minahincin da ke da cikin Najeriya ya kai matuƙa. Nan wata baiwa Allah ta zo wata mata tsagira 'yan neman tadin husumi ta zagi manzan Allah mutane suka je suka same ta suka kashe ta amma duk kasan nan babu wanda bai magana ba sai da shugaban kasa da kanshi ya fito ce yayi Allah da kisan da aka yi mata ba kashe ta adalci ba adalci ne kashe ita waccan matar da ta ziyarci ƴan uwarta kan ta zawa aka ambushin nata aka kashe ta da ita da yayanta amma aka spiyaran shi mai acaban ya gudu ya tafi ta ko ko adalci ne su waɗannan mahauta da in acaba da aka samu mutum biyar aka kashe su sannan aka kona gawa wani ko ko adalci ne shi mahauta aka iske bakin aikin shi aka kashe shi sarkin garin ma suka kasa hita su je su ɗauko gawashi shi suka kirawo DPO suka ga mai gashi gashi DPO ya gaya masa cewa ba bai iya zuwa saboda ana sit at home ina adalci yake ko ko adalci ne aka samu direbobin motar dangote aka sama motocin wuta aka kashe mutanen da aka kashe wasu suka ruga ina adalcin yake shagabannin arewa mutum na ya magana kan abu waɗanda suka yi Allah wa dare da kisan da bora suna ina da aka kashe waɗannan mutum goma sha wani da wani abu rage ɗaya yanzu ya yanzu goma sha wani da wani abu yasa kullum muke hudun cewa ita Najeriya akwai 'ya'yan muwa kuma akwai 'ya'yan buwa akwai waɗanda in aka taba su to duk duniya sai ta ji kuma saboda tsabajen kwanasi da zaki sani wanda ake fama da shi a arewacin a Najeriya gabaki daya duka wannan kisan an yi shi ranar Lahadi amma baka da wata media wata national media ta dauki wannan labarin ta je ta buga shi ana babu ita sai akan social media ci gudana ina yan jarida suke ina masu adalci ga harkar jarida suke shin yanzu dan ran mutumin arewa ya zama ran kiyashi a Najeriya ko ko yanzu ran mutum ɗaya da aka kashe wanda duk duniya ta hito hakan ta magana cewa za su yi assemblin protest duka in the all over the country kan cewa an kashe Debora ina kan suke ina adalcin kan ina shugaban kasa ke ina adalcin shi ina su Atiku Abubakar ina sarkin musulmi dukka babu ruwansu da kisan wannan matar da aka da yanta guda hudu daga taje ziyara lahinta hudu ne wannan matar kawai ita lahinta ita ya arewaci ba wani ta zaga ba ba addinin ta ciwo mutunci ba ba abin wani ta ɗauka ba ba wani ta taɓa ba kawai ziyara ta je ta dawo aka kashe ta wannan mahaucin da aka kashe lahin shi kwara ɗaya ne ɗan arewa ne ya teku yana sana'a waɗancan yan acaɓar lahin su kwara ɗaya ne yan arewa ne sun ba arewa sun teku da suna taimakawa mutane sana'a a garinsu taimaka musu da suke yi za su sai abinci wajen mutanen kudu za su sai mai wajen mutanen kudu za su nemi wurin kwana wajen mutanen kudu za su sai mashirin ma wajen mutanen kudu karuwa ashe suka kai kudu ba raguwa suka kai kudu ba. To comrade mecece fahimtar ka game da wannan take-take na wannan kungiyar 'yan ta'adda na IPOP yadda suka fara karkashe 'yan arewa haka. Duk da dai ba yanzu aka fara ba amma ina ma'anar wannan take-taken nasu. Shi sa wannan abun ba yanzu aka fara shi ba. Kuma duka take-taken su da ke da sun gane cewa su ba su taɓuwa a kasai. ko kuma ita gwamnati tsoron yau da mutumin arewa ne ya hito yi wannan abun da duk duniya sai ta san mashi duk duniya har international communities sai kaji suna magana cewa a arewa an kashe kabila iri kaza a arewa amma saboda waɗannan mutanen sun san sun gagari gwamnati sun san cewa babu wanda ya sai masu magana sun san tare suke da su shagabannin na goya masu baya duk abin da suka gada ma su yi babu ɗaya daga cikin shagabanninsu da zai hito ya ce dan me kuke kaza mu kuma shagabannin namu sai saka sake mu kai ka dauka cewa tunkiyar sake ce wadda babu mai ita saboda haka sun san duk abin da suka yi sai shagabannin su zo sun kare su kuma sun goya musu baya wannan shi ya kai dalilin da yasa dattawa daga yankin kudu particularly yan inyamurai suka taso suka zo da shugaban kasa suka nemi shugaban kasa a san yadda za a yi a bada belin in nam dukkan despite the fact cewa duk number of sawan da aka kashe ba su damu da ita ba kuma wannan shi yasa nake ga miki kullum cewa mutanen arewa ba su damu da mu mutanen arewa ba wallahi shagabannin ba su ba a samu suke yi ba babu ruwansu da ta kansa kawai suke yi kuma wannan shi gura maka cewa kasan nan duk mutumin da ke tanin cewa ana ta wai kasa ɗaya ce al'umma ɗaya wala ƙarya yake kuma yau da kanshi kasan nan kowa riga san gidan baban shi kuma kowa san inda ya hito kuma zaman lahiyar kasan nan yanzu da aka faru wannan abin saboda yanda mutanen nan suke kashe mutanen mu a kudu ya kamata duk wata kabila sani cewa ba ba Hausa bane ko kuma ba Hausa Fulani su kaɗai ke zana a arewacin Najeriya akwai wasu kabilu da ke zana a arewacin Najeriya ya kamata su rika tunanin wannan kuma ya kamata mutane su gane cewa idan an mare mu kunci daya inda da muna bada kunci ɗin a mare mu to ya kamata su gane cewa yanzu in aka mare mu a kunci daya kokari zamu mu tsaya mu toge mu rama ba mu kokarin bada kunci ɗaya a rama ba ya kamata mutane su yi tunanin da wannan kwamarar jamilu me matsayin kungiyar ku game da wannan al'amari to matsayin kungiyar mutane kamar yadda na faɗi da farko ya kamata mutane na da international communities da duk wata kungiya da ke da duniya su sani da cewa ba Hausa Fulani ko kuma Hausawa kaɗai ke zaune a arewacin Najeriya ba. Akwai Inyamirai a arewacin Najeriya, akwai Yarbawa a arewacin Najeriya, akwai duk wani yare da ka sani da ke da kwai a Najeriya akwai shi a arewacin Najeriya. Ya kamata duk mutumin da zai je ya ci mutuncin Bahaushe ko ya kashe Bahaushe ko ya wulakanta Bahaushe don Bahaushe ya je a garinsu ko kuma a yankin shi ya kamata ya san cewa shi ma akwai dan uwan shi a yankin arewacin Najeriya. Ya kamata ya san wannan. Sannan na biyu gwamnati ya kamata ta sani cewa wannan muna kirarin cewa muna kasa ɗaya ma ɗaya ba za mu lamunci irin wannan shashancin ba daga shagabanninmu ba za mu lamunce shi ba wallahi duk mutumin mun gama mu ba mu a marana a marana duk in kama rukuncin mu ɗaya za mu tsaya mu doge wallahi sai mu raba za mu tsaya mu doge sai mun rama kuma wannan shi gwada maka cewa duk labarin da ake ma wani yana cewa ma wai in ya ya zo shugabanci kasar nan ma ya da kanshi saboda mutanen nan tare suke da shugabannin su 100 bisa 100 kuma duk abin da suke tare da goyon bayan shugabannin suke shi mu da dama faru muke kuka ne mutan arewa Ƙarshen shirin daga Laraba kenan a kan kisan gillar da 'yan ipop suka yi ma 'yan arewacin Najeriya goma sha biyu a cikinsu har da wata uwa mai tsohon ciki da 'ya'yanta hudu. sai kuma rana ya tau da izinin Allah mu taho muku da wani sabon shiri akan yadda iyayen wannan zamani ke barin kakanni da rainon jikokinsu. Yanzu muna godiya ga duka waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman da Bilkisu Ahmed da wakilinmu Abbas Ibrahim Ɗalibi sai kuma editan Musagir Kano Sali. da shugabanninmu masu yi mana gyara da bamu shawarwari Naziru Mika'ila Abubakar babban editan kafar sadarwar Daily Trust da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yada labarai ta intanet. A madadin su duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.